wa لله الحمد لله وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما an bai karatun da kala kasar kirama ka kontinen na wurare faruwan da wura da don da karatun mai karatu yadda ya masu san jama su da ba hmm. da an bai to nan hadisa wurare na mu kullum musulun imam musu mara kira ba eh, mahmud eh, mahmud mara a yi kira ba ne a ko talqinul mayr usasi afa maji si kira ba kuma na bi na kama fa ta wa ne an abi sai da khudu da qala qala sallallahu kira ba ko laqin mota ba la furu kasi andin la ilaha illallah la kama ma ya qala indal musiba ma siba na bada shi ma fa kama fa ta wa ne مسلم بكير كل مسلم عن أم سلمة أنها قالت أم سلمة قد سمعت أساسا عم كلا سلسلة يقول لكم ما من مسلم مثل تكيرا تصيبها أيامها مصيبة ما أصيبها فيقول أخو ما أمره لا يأمر من فعل ولا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤذرني في مصيبتي wakulufudi xayiran minha illa akhlafana lahu xayiran minha a ko ni moola moo faata kira ko ni ye ñun kuma fo inna tolilan bi ala inna tol ilahi rajan bi mura ala kan allahumma re a jurni o i fi da ken fe ma koy fi musiba de numa si bo wa khulufu li jo kenye khayra min sara min hañi ma si dole ni yo fo illahu ahlafa allahu lahu ala si josera kewo maariye kumo foola hayra min sara min ala masiɓe ɗon kalaɗa ko faranma mata abou salma ben abou salma fat kuɗum ko ayol muslim min hayr misimeji maɗa min siftante min abi salma abou salmata awol ɓayta bon folo haajira ila rasul sallam min ɓay mbeɗa kala kira kam summa inninde o korante comme bimboro dara bon folonde kila ha ko kurdu hango kumo fo fakrafa llahu li ala nata n kema jose ñe n dorama yawatilaɓi rasulal ala kila ala nata foto eh, kila fakola tigalan dokola kalade muso ko arsala ilay arsusan kila kumo kin kan hate bun abi balta awala ke sala ñatan koto yahtubune pour kañine lahu kila yen fakultu ko inna li bintanga de muso soro anante kayo kiɗar allahu akbar

comme naatanen demmuso min ɗon fototo wande coya ɓay wawlodinde atigara o naake fontemoa naakeje kacara walla na bisiyol sa nani oɗaɗa foto kilañimma kan kan daw de ala saba an anas ibnu malik kala kalorso kirañum banque a sabru sabaro neɓa kira nde sadmatilo ola ma siboy boy waade folon kana yake ne kortore kon sabarta ana kama fula ta woro nin nane muso عن عبد الله بن عمر أن حفصة بنت أن حفصة حفصة بكت على عمر عمر سانكمبو أفهمها كلا لنمية وقالكم محلا يا بني أكايكم دم دمان دمان alam ta alame fo mañi lan no se kore ke sen kala ko normal furo yo azabe ka yan kan kala bibu ka ahli ala mol la kumbola alayhi akan comme furo la kumbo do be je ani kendo la furo kumbo do je aka furo tora hmm, wo manda ka furo dimina hmm, a toro ma ka ka furo yan kan kala kumbo nya do be asi furo yan kan kala naran ka nal den do kumbo nya men fata alisi san kumbo le mbor kan kumbe hmm. san kumbo la musol bo je ke jo ka san kumbo ke men fata alisi jo e san kumbo ko lo san kumbo junu be ma ene den dara ba ne suno kumbo lo bo ka foroto an ya ha ka kalemba walla hane furo ba dimila kuma kuro e dimi amanka e yan kan kake allah en kumbo nya man be hane de dia furo fon ke mai fura ta wuro na dubu musu an abu ne mara ta ga'ashi a ranar na bai sarar sarla ƙara ka arwa ko na nume umarta mando domin amurka jahilai da jahilai a lawa ko kuhun na ta tuno raje alfakwai ka wasu fura a sabon tura mukalin dambewa ka wasu dambewa wata wata tuno ji ba man bata ya wata na nan ka tufura ka fura an sabon dole dambewa dole ma ka fendin dole ostifka ubin nu jonen ka jiyo la lo lo la lo lo ka leni jiyo na de sanjo on ya ra nen sa kumbo ka lemba akala kala ka nya ra sa an na ya ra sa kumbo la lemba la muso e za ta tu no man tu ka mota janna ka fa to ka ma a ya ma ka sa wala al kam wa la hasir ba se ko ro don la nyen ka ta e ma na fajiro o do anen den ko min jarabu anen den ko kama fulata wa musu wani aidan kara kara su sun yin banke laisa manta minnan tortoman hududa nan ka ta mu a a shakkar juyu ba kuma ndi kafin da al'israar bil janaza ke ya tara furo fi na faɗar buga da kullum musulun kama furo ta ne wuri an abu ya kara sami ta sassa ya kuru kira ko asira wale ta ya bil janaza da furo fi fayin ka na da sada da nan furo ya kyan dole mun karrabtumuha alkasutu da ilal khairu kan fayin kana nakra gaira za ka manke fura kendo ti kana sara masu yi wata ta da'una arka mellandi alayi min bo arrika ba al sanyo kan na alayi yin furo la alayi tariya isa su jalla mai ima ho numa fara da na alayi tariya ko na alayi yin wala abida ka buro o tu mora ke shi mo kan ba na fara sa la al halo ta fa la furo la ko ba fa bulun sa landi non ta landi non so na la fa tulu wa ta fa na da tora la al sai ya fito jibi to no mola siya ne mola nya soto arana ne elemen ko kanja na ali nyon al basan bakan kaburo kono ali tariya ali ka sambara kairo kanen kaira furon ali tiri ala bonda ali sanyo kan ni man tora furon kama fa tawo ne se musan an aisha an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ko ma min maitan furata yusalli alaihi ummatu mo jama saltama min al muslimin simon to ya wuro wona mi ata e mo tumesi kollohe be sownalohe be duwa kaye kanjuro illa sofi o fihi fosi bela kanjuro mo tan kema fula tan wora min kononto musilum en hadis o ɓe sara imam muslim hadis o ɗo an kurayba mawla ibne abbas an abdullah ibne abbas annahu mata ibnulahu abdullah ibne abbas dimmaɗo fara ɓe kadiri kadiri ɗin kada oɓe usman usman fa qala ko ya فانظر أجيب ما جتمع له من الناس مولى بيوم بين عدي بيوم قال فخرجنا سنة فرجعنا سنة مرجع قد جتمع لهم موسى راكم فأخبرنا أكتب الفقات هم أربعون بتنا نسي قال كنا محام kala ko akhruju al furofindin fanan da samu da sama mata ta ko kula kuma an mara jumo ta musan musima ya muda ya fa fa kuma yalo ala jana ya da fure salamu arba'una da jawi kan nan motan nan la shi kuna billahi min mafraga wa almasi fan illa safahum allah fa asira du'a muda fi furofin kama fa tawron مسلم عن أبي قتادة بالربي أنه كان يحدث أن رسول الله فقال مرة عليه جنازة فروتا بلا كلا فقال مستريح mo dahare a mustarahu miro walla mo dahata bol kala ko yasode ala ke amara mustara mune mo dahare wal mustaramina ni mo dahare walla men dahare walla mo dahare men bol walla men dahara mol bol kala ko ala awɗon momino jon kendon yastor ha dahata min nasabu duna duna bata mustara kira mo dahare min mo kendo faada o woto duna bata ko ha dahata walla awdol fajiri mo kon yastarihu minhol eɓade molkada ho bulle wol bulaalu banko dahata bulu wo sajara yiro dahata bulu wo dawabu beŋo dahata bulu allah aye faa moosibiro bande e mool tuwal hmm. salatul janaza alal kabro le usir ka fure masalo ke kaburo kan lanjuro kan bugada kullu muslim imam muslim kitaboñum hadisa keme fura tawronin kirin مسلم عن شيباني عن أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قبر kan. Ba baɗama tuma ko a dufne kabru baade o koora e furo baade o koora kiraɗo alah salam wa kabbara alayhi arba e ala allah akbar ko fiñana ala seebano fakkudulli saabi man haddasaka bi haala kala a sikatu abdoullah bona ba gayeteñimo jumala ko lannamo hoɗon bona baden eh. yan kisa da ɗo sodore salda furomo ɗuma mhm. hokkila wala jama fidala ko ko a naata ɗon aɗa aɗa salama kabrol allah akbar nana ka salta ɓawo man da molede o sal kirara kira kira ne ni salta min masan mo kana salam e ma fo kirade atade salama kaburol sal fulan jam atala imamu yawo siile de e sal ful ay sal muma saltami akkoma memma ɓayta hmm, man foto to mo kana sal furoma e salda furoma ya si duwa kayaten ɗo addu alol mayta fi sala ibe duwara man kalan na fure masala to furo a bo kon duwara kan fura ta wara na fura muslim an awfu bin malik al asjai sami nabi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin da salla fura mai yaqra ko allahumma kullahu warhamhu yanfa fama ya barfa wafo an nasu yanfa yara asma'il ya fura wafi ya kai raka wake mu da saji da bunyan wasu markar yadun da yi ruwan wasu bai su yan fura ko bi ma yin jira sarjanin kalasu a bararanin kuma. wana kesin fo sena da na kada bora kama yana ka saura la kuma ga bai ko ka sena ngama muna da na sinna abu da ke faran do ka dalan ko da kare mun sai mun na korda o ala nan kare na o ke kare o o min o da kabla kabla yan karo wa zabun na nan jin bayan kan karwa kara afu ka bai nan mai kira fata man na yi tufan na da an an laukun da ninta kira an mai da ninta kira yin furar da du'a da su da kira da yin duwa sabula saboda al'azar kalmar da furar kira duwa ran karafun na da na kira furar warna arsalan yin duwa ran fu asma'il fana yin duwa ran fu jawaziro kubul musal na alal janaza iza sarafa a ko ne molnata fula masarole ɓaɗole ɓe seeɗa a datoɗe sere rokko da gasoɗo kam eɓe sewaɗo kala ni ɓiɗa ala ɓaɗoɗo jamoɗo walla ɓiɗa kawɗo etama e simola nin torata je ɓay sere to nin molɓoɗo jamoɗo e sere to e sele fen kan walla kaɓoɗo kasiɗoɗo kama fa tawro nin saba misim an jaabire bon ta kala sallah rasul sa kira salta ala ibun dahda ibun dahda furomo summa ote ɓe fasinare sonataye ore su ko sama ma keketala fa kalahu rajulum huɗo akkada fala kewahu asirda kan ke wa yatawakkasu sadaka wa nahnu natba'uhu nasa kalfahu kama aɓe ɓorla fe walla na aɓe tamala fe tolɓa koman katama ko man kala ko fa ju modo ko mina ko en nonne ɓe sen kira kala ko kammin eziqino mo aw modla fil janna leban hada la kibar kira ko kamne e tamara ni tawru fere jama ba fande muallaqe be dende aw modla walla be yondi yondi fil janna e janna ko mam leban hada yebun hada allah do nasbul labin alal mas allah da furo ala kabro me kake kullen bote kadin kosin kadin kosin tirbola karola nasu laban nin ka liban a nin eh, labin labin a nin ka ko lande a lalama ita furo kan wallan din ka don ka sinta furo kana ban ko nura kan ya babaro landa kan yana ban ko lawo kan kan mafura ta wuro nan na ne mashin an amir bin salim abin abuwa ka fi kara fi mara da shi allazi halaka fi a fara sadar kuran don alhidoli lahadan allahadokan yasa ala ye kaburo den kɔlɔsili kɛ telebɔla ale ye dɔsi ale nuran dɔw kɔnɔ wan subo ale ye lad ale ale ye bilo kɔrɔ wala ale ye fa tɛlan lo ale ye lande kama sona bira so ko ya kira nyame e kira bade nya ke lahada lo te ale ta ke nya hmm. ala amru bi taswiyati al qabr ya yamara ka kabro ka tindinde ani ka timbende Eh, a kana tintiran ba ke ya tembe na nin banko kana jafa nyawa kama fa ta wannan lolo ma musim an su mamu da bin sabi kara kunna ma fu dada ta bin obedi bi ato rum ne fu dara be rumu banko kan bi rodis rodis sadar wato fi sahibu lana nan mu do fara ji ka amara da kiwa fadalata bun ubayde ay amaraka bi qabrala a fasuyatin min bankobe kala ko samara se ngama ke ya amuru bi da ka se kabro temmen on bando e ya e ya kon temmen de dan ka banko bula sibra ke kuma promosa lon kon de kon de kabro ro wala kana to jaho jaho sa kuma tambende kira ya morota ma kabul sunna ba dabu dabu ba tambende kama fura tawro no wora musa an abi ayr hayyaj al asad qala ko qala li ali alayka ala abu asaka kon dewlunde alama fona basane alayhi rasul kilan kimen en te kila fona kilan kimen allah taɗa tin sala ko kanañi stajolu tu illa akon da illa to masta fonga be tutum kañum woni men ko yiro e yiro lese ko mo a konga beew ngaji nga ɓe boy wona kabran kana kabro to musrifa men ɓe wile kente yaaren e lasa woyta fonga ɓe tembende ni e kabro tenten nga ga tembende ɗum ga jendi annahi an tajisisi al kabro wal bina alayhi أنه يمر أن تجلس في قبرك كبر الله سك كارول كير البناء على أنك أبوم الله كار يمر يان تمبلا ينبيا كير أبو أنا في كير كما هو تور نور عن جاب قال النهار سك كير أبو فنس الله سلم يجلس على قبرك كبر الله سك وأن يق على أنك في قبرك وأن يبنى على أنك أبوم الله كبر كير أبو annahi annabi julos alal kabro salata alde ilahi ya mol de kabro kan siola anen ka sal kabro kan e maho kabro kono siyola anen kabro to salode e bo kabro ko kan a na salo kama ta woron ne sai an abi ka kala kala so san kira banga ko la yejjo sa ado kala do si ala jamra tan kan yambo kan kan yambo Fa fatuhura ka siya siyaba ra n'o jani fata kuro sa fura era jilda bala suboma khairul lahu wala sada eh, minna min yinna eh, yajlis ala qabra si kabro kan wala usa sauta famu ya si kabro din ko kai wala man ka kabro to siyati de kana lo kabro din ko ka man ke kabro kono loti de kana sal kabro din ko ka man ke kabro kono saloti na kiban كما فلا تاون an عن أبي مرسل الغنبي قال قال رسول الله كلا بكرة لا تجلس على القبور الكنا في كبر دين كل كان wala tu sallu alaihi alkana sala kabro den kolo kan wala kabro kono salon de tanate kabro kono siyon de tanate kabro ka kan salon men kabro ka kan siyon wala tanate كما فلان تنسي عن أبي بريدة مسلم قال قال سوسن كان حيث كان الفتن أن جر القوة كتا كبر جورا وتما الفتن دارا وزورها باسان أرستا كبر جورا wani haitu kun alfuran da an duhumar a da kallo yansu bodu mu ko kasala sun ya ma bubura sai a kallo yansu bodu fam su ko ma ba da ragon sa ma ba biya ta da da yan su ma ale amma ba diya ta zan yamu ale a sadabo ale amma ba ya da yawan jama'a da fata da ya fada a siyara wato ma ka sita ka su ba ma ba diya ta yame a me ta yame ba san do su ba ma siya ko mo kan ita siya da ta su tir sabata ale nyo so siyan da su ba ni do wasa karam karam al sabata hmm, al sabata awa keɓe karamu kañoo karamde on ka karam minen mbi wonati binaki ɗum aduna arubaɗo oto bange min karamde ñaala anin sara ñakam min karamde o anin kammo wakkende karamla anin ke wakkelendi karamde o ala wakkile karam min karamde ola alaa karam añoo sabolu ɓura o sasi amurka da molu karande kilala dinola ni mu danirota ni wosiyo tubaw karan no ba kan na ketiyol ba kan karan nan karan sabar oɗon mbiwonata ala baka